A waje don karfe biyu da rabi na rana ne a jiya litinin ɗaya ga watan Yuli wasu motoci biyu ɗauke da bama-bamai suka kutsa barikin sojan ƙauyen Inatas da ke kan iyakar Nijar da Mali, inda a take suka tarwatse. Kuma a daidai wannan lokaci wasu mutane da ke kan babura suka buɗe wa barikin sojan wuta, in ji wata sanarwar rundunar mayakan Nijar, wacce aka rarrabawa kafafen labarai kwafinta. sanarwar ta kara da cewa an shafa lokaci mai tsawo ana gumurzu tsakanin waɗannan 'yan bindiga da sojojin gwamnati lamarin da ya haddasa asarar rayukan sojoji kimanin sha takwas, yayin da wasu hudu suka yi batan dabo a nasu bangare askarawan jamhuriyar Nijar sun karkashe 'yan ta'adda da dama ko da yake ba a bayyana adadin su ba sanan lugudan wutar da jiragen sojan sama suka yi akan waɗannan mahara sun ba da damar ragargaza wata babbar motar 'yan ta'adda ya zuwa yanzu sojojin Nijar da haɗin gwiwar takwarorinsu na ƙasar Amurka sun bi sawon waɗannan mahara da aka bayyana cewa sun doshi ƙasar Mali. A watan Mayun da ya shige ma 'yan bindiga sun hallaka wa jamhuriyar Nijar sojoji kusan talatin a kan iyakar ƙasar da Mali. Duk da cewa jihar Tilaberi na ƙarƙashin dokar ta ɓaci, dalili kenan mazaunan wannan yanki ke mamakin faruwar irin wannan al'amari mai matuƙar tayar da hankali, in ji Ibrahim Mamudu, wani jami'in fafutukar kare haƙƙin ɗan adam da muka zanta da shi ta waya. mu ba mu ganewa a nan talabiri wallahi waɗannan irin waɗannan su kan A ko waɗannan na bandi a na ba amma na yanzu irin waɗannan eh, eh, kwarmaya da ake kai mu sojawa har a kai wasu na kan militar a sai a yi akace har a ɗauki kaya a yi kashe-kashe waɗannan waɗannan harkoki suna nan gaba mu tsoro gaskiya da sai muna can morgue muna jiran gawawakin mutane su zaka Allah ya sa an ce har yanzu gawawakin musulkan sarakan unguwa da ma'an horon hula da waɗanda ya kamata su zaka duk yan garin eh, population ta Tilibiri muna nan muna jira wallahi mutane suna nan ga Allah wadda da irin wannan harkoki da waɗannan yan ta'adda ke nan gari kuma suna kai ma gwamnati kansu irin waɗannan ta'adda a samu musu solution. A yau talata ne aka tsara yi wa gawo-wakin waɗannan sojoji jana'iza a garin Tilaberi inda jama'ar gari ta hallara domin amsa kiran hukumomi akan wannan bukata. Kodayake wata majiya na cewa a garin Inatas ne za a yi wa waɗannan mamata makwanci. Kawo yanzu ba wata ƙungiyar da ta ɗauki alhakin kai wannan hari da ake yi wa kallon na ta'addanci. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.